نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a yau asabar 24 ga watan sha'ban a wannan shekara ta alif 433 daidai kuma da goma sha hudu na watan bakwai watan mayu watan yuli shekara ta dubu biyu da goma sha biyu da biyu alhamdulillah za mu tashi a daji na goma sha uku a darasi na goma sha bakwai a cikin wannan littafin da albarka da tafi ashmawi wannan baji na goma sha uku shine babu salatul janaza kenan mun kammala babi na goma sha babin da yi magana a ta abin da ya shafi sallar juma'a da mun sha maimaitawa shi littafin a shimayi littafi ne da ke ɗan ɓangarori guda biyu ɓangare na farko shi da abin da ya shafi ɗahara abin da ya shafi tsarki ake magana akan abin da ya shafi ruwan da ake tsarki da shi da alwala da abin da ke wani da alwala da farla alwala da sunonin alwala da wanka muke magana kan al'adatul akbar da asghar da al-asghar da kuma al-khabath duk an yi magana a babin at-tahara sannan muka shiga bangare na biyu na littafin abin da ya shafi as-salat sallah ake magana kan farillan sallah kafin haka ma ake magana kan sharɗan sallah aka zo aka magana kan farillan sallah da sunonin sallah da mustahaban sallah da abubuwan da suke makaruhai ma a sallah ake magana kan tahiyya da sauransu har magana ta kawo maka abin da ya shafi limanci babin da ya shafi limanci babin fil imama kenan da kuma babu da ya goga wannan babu salatul juma'a mai kenan biyu da babin da ibiyo wannan babu salatul janaza uku kenan duk waɗannan suna cikin babin da ashmail ya ƙara muktasar al-aqdari kai. shi yasa kake ganin yadda mai ashmail ya yi bayani a waɗannan babu duka bai yi bayani a waɗansu afakun ba ma'ana duk babin da ya san mai akhdar ya yi ya faɗaɗa za ka shi ya soke misali da babin su sahabi kusan za su jiri sahayi ina yin darasi ɗaya muka yi a su jiri sahayi ɗaya ke darasi uku maka yi su kowanne su sama da minti sittin da muke magana a cikin akhbari saboda ya faɗa ƙa'idar kenan da ya zama da in inda malam ya fara da shi shi ya tsuke in ne sai an tsuke shi kuma sai fara da don gudun maimai kenan babu mu a wannan kisimi na biyu kisimi na ƙarshe kenan babu ƙarshe kenan a wannan kismi din abin da muke magana akan abin da ya shafi sallah shi magana ta kawo mu akan sallar janaza isa malam ce babu salatul janaza babin da zai bayani akan abin da ya shafi sallar janaza babu da goma babu salatul janaza babin da zai mana bayani akan abin da ya shafi sallar jana'iza ita kuma sallar jana'iza Malam ya malamin bayaninta sallah ce da ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta ta ake da mamaci idan ya rasu malam zai cewa wa salatul janazati faradun alal kifaya wa arkanuha arba'a aniyatu wa arba'u takbiratin والدعاء بينهن والسلام يتي وصلاة الجنازة صلى الجنائزة Sallar الجنازة sallar da ake da mamaci bayan ya rasu fardun al-kifaya wannan sallar farilla ce amma farillanta wani na ɗauke da wani kaga bambancin da sallar juma'a bambanci da sallar asahar da al'asar da magariba da nishara asuba wani ba a ɗauke da wani amma ita sallar jana'iza wajibi ce ma'ana wajibi ne ga duk mamacin da ya rasu a yi mishi sallah idan aka samu wasu mutane uku hudu biyar suka yi mai sun ɗauki na al'ummar musulmi sun ɗauki na mutanen wannan unguwa in ko ba a samu za to wajibin yana nan a kai ina ba ta mai gane wannan da kyau shi yasa ya ce wa salatul janazati ita kuma sallar janaza farkin alal kifaya farilla ce wacce take in wani yayi ya ɗauke musu in wasu sun yi sun ɗauke musu kuma mun sha maimaitawa a akwai irin waɗannan farallai din abu kaza farallan amma idan wani ya ɗauke da wani kamar sallar jana'iza da muke magana kamar gani kamar irin gado ko to amma yanzu ilimin gado a yanzu yanzu farallai har yanzu ko zama akan kowa da kowa don babu wani wanda ya ɗauke da kowa hmm? mutanen barki sani mutanen nuna a gaskiya ne ko a kowanne ka ga ba a samu waɗanda suka yi ba to farlancin yana na akan kowa da kowa har sai an ɗauki mataki an ga wasu sun riga sun garance akan wannan sun gane shi daidai gwargwado in ba haka ba kuma to farlancin yana na akan kowa qala rahimahullah wa salatu janaza sallar janaiza farko anil kifaya yan uwa dole mu sanya ilimi ya zama shine wanda ne dinga juya rayuwa duk yadda mutum ya kai ga yadda ya kai ya zama ilimi shi zai tasiri a kansa kuma ilimi shine raba gaddama a dukkan sabanin da shiga tsakanin mun kammala akhbari alhamdulillah rabbil alamin mun gani shiga ashmawi yau Allah ta'ala ya kawo musallar jana'iza ko ba ka ba kenan yanzu za ka fahimci abubuwan da ake yi da waɗanda ba a yi da wanda malam ya kawo wannan da za a kafa sai a rikici da ahalin sunna a ce sun ce ba a kaza sun ce ba a kaza sun ce ba a kaza kuma aka ake magana ba yanzu ga littafi a gaban mu ba shi kenan sai zama shi ne daga gaba ba yau ko kuma shi ba mai shawara kuma shi ba kuma ɗan zala ne shi a rufa'i ne ko na ba ɗarika rufa'iyya ne amma da yake magana ce ta ilimi sai ya ajiye ɗarika shi gefe guda ya yi magana akan ilimi kuma shi sa kullum muke cewa Allah ta'ala ya ji ƙanshi da gafa Allah ta'ala ya rahamshe shi dan nema addini hidima mu kuma mutumin da yana addini hidima da izinin Allah ta'ala za mu tsaya tsayin daka muna roƙa mishi gafara wa Allah subhanahu wataala amma mutumin da yazo yana fatalo fatalo yana kure kure kure shi tana bin mutane tana bin dango ya za ka ce ka tsaya kana duba shi ta waɗannan alamar a ba zai ka tsaya kana kana azumin nashi ina fata ku fahimta mana kyau قال رحمه الله وصلاة الجنازة فرض على الكفاية إتصل الجنازة فرلا amma farilla ce ta in wani yayi ya dauke mu in wasu sun sun dauke mu su wa arkanuha arba'a kenan mun ji kenan mun ji hukuncin ta hukuncin ta farilla ce in wani ya dauke mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa da shi wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kada ka sake yin sallah ga wani mutum guda da ya mutu a cikin su su munafiqan nan har abada wala kun ala qabri haka nan karka tsaya akan kabarin sa kana mai addu'a kenan wanda ba shi ba eh قال رحمه الله وأركانها أربعة ركنان صلى الجنائز ركنين guda hudu tana da rukunai guda hudu a duk lokacin da kake sallar jana'iza shin kai ne liman shin kai ne ka tabbatar da wannan rukunan guda hudu sun sun cika a wannan sallah idan suka cika to sallah ka ta zama sallah in ba su cika ba to sallah ka saura kun gane wannan da ke ku na farko mana ya ce aniyya ita ce niyya ya zama na kayi niyyar yin sallah ko mu sha ne ta wace niyya ba faɗa ake da baki Allahumma inni nawaitu ada salatul janaza ba a ka kudirta a zuciyarka cewar lokacin da ka ce kabbar kai kabbaran nan ka yi niyyar ka yi kabbara ne da niyyar sallar jara'a ba kabbara sallar azhar ko sallar la'asar ba shi ne aniyya da niyya sai da inda mutum ne kuma la a ce mutai ya ce wala suna da sun yi ya gaddu mutane suna yi ne ko jima'i a gani bai zama sallah ba قال رحمه الله وأربع تكبيرات ده كبر بن هدو kun lura kabarbarin ina ka hada su hudu ne suke rukuni ma'ana ba kowace kabbara ce rukuni ba da za a ce ana da kabarbarin eh, rukuni kuma hali sun sake karuwa kenan kabarbarin hudu duka su ne rukuni ina ba ta yanke wannan da kyau to yanzu kuma sun kara akan hukufa fa kuma ta ba imamul ya yi wannan magana yace dukkan malamai sun yi ijma'i akan kabar garin da ake ma jana'iza garin ne an malamai sun ƙara da juna sani akan biyar da bakwai ta ana yi ko ba ina da mun karanta magana imamu bahari ana amma da sharhin da abin nan kausani ne kan cewar abin da ɗaliban ilimi za su riƙe a kai da abin da limamai za su riƙe a kai shi ne su nufinci abin da aka yi tufaki a kai shi da wanne yake ana yi biyar da wanne ana yi takwas da wanne ana yi tara tun sun da aka ana yi guda hudu eh, a kan hudu ne ake sabani shi kuma ɗalibin ilimi kullum yana kokarin bayan abin da ake sabani akan shi ne ina fata mun fahimci da kyau tunda ma zuwa yana ba yana ba yana cikin wajibi bane kullum ran muka ce abin da ake sabani kai ba yana ba yana yi sabani ka ka mutu sunna ko suna bidi ta ce ka saba musu ba a'a yana wannan ba shi ake yi ba ko kuma ka karfa rilla wai ra'a da wani ce a'a azuma lafiya jira aikata farilla kun yi ciwon da kyau ko to amma ina wata ci abin da na suna shi ƙalar mulla wa arzawa ta tajiyarwacin da kadar bari hudu na zama sami rukuni na jana biyu rukuni na barfi a niya na biyu arzawa ta tajiyarwacin kadar bari hudu rukuni na uku wa du'a uba na kun da addu'a a ma'ana in ke kabara farko sai addu'a in ka sa ke kabara ta biyu sai ke addu'a ka sa ke addu'a in ga babu kabbara ta hudu sai ke addu'a kuna kira da sai kuna kira da sai muka tambaya ne yayi daidai da muka yi sallar janaza ana eh daidai ba sallar janaza da muka yi a nan masallaci ita ce kabbara farko kai fatiha kabbara ta biyu salatu annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ta uku addu'a ga mamaci kabbara ta hudu addu'a ga sarau musulmi kaga kenan akwai addu'o'i guda nawa a addu'o'i biyu karatun fatiya daya salatu da annabi kullu rabu rabo kamar yadda ta fatiha ai kuma addu'a ce alhamdulillah rabbil alamin arrahman الرحمن الرحيم مالك iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nan duk دك مقدمة تلك wajen shiga addu'a اهدنا siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسا تتي آمين معنى اللهم استجب الله كأمس وانا أبوة تأكي كيف يكون لك يقول كما قال لك أنا أبوة أبوة يسا عبد الله بن عباس بيته يجي يكرا صلى صلى جنازة sai karanta fatiha ya karanta a bayani a yi ɗauki a hadisi muslim ya ce don mutane su san ana karanta fatiha don ya yi kama ba a karanta fatiha shi yasa ya bayyana

akwai abin da yake a nan gaban mu kabbara ta farko ka yi addu'a kabbara ta biyu ka yi addu'a kabbara ta uku ka yi addu'a kabbara ta hudu ka yi addu'a ina ga mun gane wannan da kyau da yake riwaya ta farko kenan riwaya ta biyu kuma kabbara ta farko ka karanta fatiha kabbara ta biyu ke salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatu yi wani rigila da manzon Allah ya koyar da al'ummar musulmi ba kaddara ta yi ka yi addu’a ga mana shi kaddara ta yi ka yi addu’a ga sauran al’ummar musulmi ba ke da ruwa ne kenan ruwa biyu kenan wani ruwa ta biyu zama muka fada ta fi ƙwarin da ruɗe sosai da sosai ƙwarar rumula wa salamu don sallama rukuni ne kenan hudu sun cika waɗannan su ake bukata ka yi a lokacin da kake sallata na isa قال رحمه الله ويدعو بما تيسر واستحسن ابن أبي زيد رحمه الله في رسالته أن يقول قال رحمه الله ويدعو بما تيسر في da yake masallar jana'iza sallah ya da'u yi addu'a bima da yassara da abin da ya sauƙaƙa gare da ya a gare shi ma'ana yanzu idan idan mutum ya ce ya yi kabbara ya kammala ya kabbara ta farko ya karanta fata ya kabbara ta biyu salati da annabi ya kabbara ta uku ya ce Allahumma ghfir lahu warhamhu Allahumma ghfir lahu warhamhu ya yi ta riba saurin sai da malam ya ce wa yad'u ta yasa yayi addu'a da abin da ya sauka a gare shi in kuma namiji ne ya ce in mace ce ya ce Allahumma ghfir laha warhamha Allahumma ighfir laha warhamha idan mutum ya tsaya iya nan yayi da ma ne ce waye da obi ma tiyarsa dan kada ya je hada yaman su bakakan maimakon ya zama yana neman gafara ya zama kuma yana neman wadawa azaba Allah ya قال رحمه الله واستحسن ابن ابي زيد في رسالته ان يقول ابن ابي زيد امام مالك الشهير wanda ya rasu a shekara ta 386 ibn abu mai risala ba shi ya fi son in za yi addu'a ka ce alhamdulillah alladhi amata wa ahya walhamdulillah alladhi yuhyi al-mauta له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسماء وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه وأنت عالم بسره وعلانيته جئناك شفعاء له فشفعنا فيه اللهم إنا نستجير بحمل جوارك بحمل جوارك بحمل جوارك له إنك ذو وفاء وذمه اللهم اتقه من فتنة القبر ومن أذان جهنم اللهم اغفر له وارحمه وعف عنه وعافي وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما يرقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله خيرا وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي اللهم إنه قد نزل بك أنت خير منزول به فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابي اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتلي في قدره بما لا طاقة له به والحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا تحرمنا أتراه ولا تبتلنا بعد إذا متى ya kammala سيتي الله أكبر don saboda Allah ya da ban waɗannan da suke cewa da suke cewa ba a yin addu'a suna karanta wani addu'a in ka ga sun jini sai gidan da suke ganin cewa akwai mota mota a ciki amma duk gidan da suka gaba da mota mota a ciki tsallakewa ba a kun haka ake ba wannan ba shi aka ɗora maka shi kuma aka ce ka yi ka je ka duba duniya ta ilimi gaba daya a ina aka ce bayan an bulla gawa a bayan gida a fito da tabarni a zo a kewaye a dinga cewa a kawo kaza kaza kaza a kawo kaza kaza kaza ka je ka duba duk littafin da za ka duba kun ji dole zama mara duk littafin da za ka duba wani malikiya wani shafi'iya ko na kowa da kowa balle zai ce ai su malikiya suke yi ko kuma ba malikiya kuke ba wai ke mishi nan nan gurgusa a dina majabarin yake cewa ba ce a tambayar malam gurgusa ba shi ne na aka san majaza addu'a bacin janaza yake nan ga malam mai gama ga mai gudun tambaya ba ba sanin kabali ba ba a tambayar malam gurgusa mai kike tambaya shi ina aka san majaza majaza shi ne halacci ina aka samu halaccin addu'a bacin janaza a yi addu'a bayan an dinga bawa an dawo gida a fito da tabanni ana ta addu'a a ina aka samu halaccin wannan sai mana aminu mai gida zai ce nan ga malam mai gamaza an samu ne wurin malam mai gamaza wanda bai koyar da tambaya koyar da ta aiki ba ya da tambaya ba sanin kabali ba faɗi bai san kabali ba bai san ba da ba to haka wannan wannan wannan mota ya ta zama direban ta makaho fasinjan ta makaho kwandasan ta makaho malam to amma sai a zo a ta a ta rikici da mutane ina kawai su mai mutane suna ta kwasa su in ba za a yi jana'iza guda biyu nan gida su san akwai moko nan gida su zai babu moko sai kun matsa musu sai sun matsa musu kafin su zo gidansu su ma kuma da ake waɗin sun sani ka jana a yi addu'a ke daidai ma'ana idan aka ce a yi addu'a ke daidai da ta zaɓi kanka ba sai ka ce a ta ake kursi kafa kaza ba ba a sai ka ce rabana atana sai ta juya kawai amma wajen da gurin mai gaba sai ta karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza kan wace musu ga abin da aka dora mutum ka san in mutum da ya share masallaci ba zai ta kasuwa amma wani yake tsintsiya a hannu ba tare da ya yi shara ba wannan ba zai yi ba in dai da yi shara masallaci ba zai yi ta kasuwa in dai bai tsaya ya yi abin da aka ce yi ba to shi ya zai yi abin da ba kora mai ba kuma a fi a ta rikici akan mutane ku ci addu'o'in da aka yi har su gane wannan kuma mutum da zai su kuma yi fa da ya a karanta alam na shara'a to da kana ta mutum kowa da ya a karanta kulwar na kafa uku to da kana ta mutum kowa ba za mamaci da zai faɗaɗantu da wannan ba har sai ka ce Allah ya gafarta mishi Allah ya rahamshe shi shi ne yanzu kewa mamaci addu'a kun ne ko ko ka ga yanzu Allah ya gaje ta'aziyya kana zuwa sai ka ce Allah ya gafarta mishi Allah ya rahmshe shi Allah ya sa ya huta Allah ya ƙara maka hakuri Allah ya kyautata mutuncinsa sai a ce sai a ta jira ga wani mu da addu'a ba bayan ka sai ka ce a kawo kalmar Muhammad da uku sannan sai a ce an yi addu'a alhalin wannan abin da ka faɗa shine addu'a wancan kullu Allah ku da kuke ta gana da gulan kun kuke karanta ai mun mace ne kana da shi da shi ba eh قال رحمه الله عز وجل واستحسن ابن ابي زيد ابن ابي زيد شي ابن ابي زيد شي اي كرا امام مالك الشهير كرم امام مالك ابن انس شي ابن ابي زيد قال في رسالته يا مدى اشكال تفاس رسالة وانا ما نمسي كتوا يا ربو تاشين ينا انشي كرا قوم شاتقف a ga mutum sai ya kokari ya sauke shi a gaban malam sauka ingantacce a kalla cikin kwana goma sha takwas قال رحمه الله ابن ابو ya يتي شي yana ganin in dai za ka iya wannan addu'a to ka kawo wannan addu'ar ga mamaci ka ce alhamdulillah alladhi amata wa ahya dukkan godiya ta tabbata ga Allah kun ji alhamdulillah dukkan mutuwa fa akai akan gawa kake amma ka ce alhamdulillah كل ربا شكو كل ربا ينفو إتا الحمد لله الخير ينا زواك الحمد لله فتنا باتر تي الحمد لله فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الحمد لله دكتور بداتا تبتك الله الذي أمات وندو إكي كشوا وأحيا إكي رايوا والحمد لله الذي يحيي ويحيي الموتى dukkan guduwa ta tabbata ga Allah wanda yake raya da matattu lahul azamatu girma na ga Allah subhanahu wata'ala wal kibriya da jin da isa subhanahu wata'ala wal mulku da tsantsar mulki kai ka san banda waɗannan sifofi yaushe kana kallo za a raba ka da mahaifinka a raba ka da a raba ki da mai gidan yaushe in ba duk wannan ba in ba duk wanda yake da al'azama ba da girma da ƙarfi ba in ba wanda yake da alkibiriya da ci da isa ba in ba wanda yake da cikakken mulki ba wal qudra kuma a ɗauke mai kuma ana da kuka a ce ba a yadda ka raka ba eh ba a ce kara ba a ka ihu ba sai da kuma dole ka ce wa kuma ka ce alhamdulillah yanzu shi Allah subhanahu wataala kenan wal qudra suke da cikakken iko wasana suke da dukkan sifofi na yabo na kamala na ɗaukaka wa huwa ala kulli shay'in qadir shi ne mai iko akan komai subhanahu wataala Allahumma ya Allah ubangiji salli ala Muhammadin to yi daɗin tsira da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad kai daɗin wannan darajar da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammad ka ƙara albarkarka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad hakan nan ga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama sallaita kamar yadda ke tsira wa rahimta kai rahama wa barakta ka sanya albarka على إبراهيم قال نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى آل إبراهيم سيد يا لنجر نبي إبراهيم في العالمين أتكي حلتوبة كده إنك للك الله سبحانه وتعالى حميد وند أكي قول واني مجيد وند أكي جمع واني cikakkiyar fassara ta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikakkiyar fassara sa shine mutum zai ke samu jinawal afham fi fadl salati wa salam ala khair al anam mun gungana yayi magana yadda kai kai ga annabi ibrahim yadda kai ga annabi ibrahim kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam قال رحمه الله اللهم يا الله ubangijin mu lalle shi wannan mamacin da ke gaban mu abduka bawanka ne wa banu abdika kuma dan bawanka ne wa banu amatika kuma dan baiwarka ne shi karantar shi baya mu mahaifinsa baya fi mahaifiyarsa baiwa ce kaga izharu da kenan ka bayyana da gajiyawa ka an anta khalaqtahu ya Allah kai ne wanda ka halice shi wa razaqtahu ya Allah kai ne wanda ka azabta shi wa anta amattahu ya Allah kai ne wanda ka dauki rayuwarsa wa anta tuhyihi ya Allah kai ne wanda zai rayar da shi wa anta a'lamu bi sirri ya Allah kai ne mafi sanin wanda ya fi sanin sirrinsa kai fi kowa sanin sirrinsa da abin da ke ya bai wa alamiyati da abin da ya bayyana ji'inaka ya Allah mun zo gare ka shufa'a'anhu muna neman cetonsa fa shafi'ina fihi ya Allah ka ba mu cetonsa ya Allah ka tsira da shi فدبي مئة وما فشفعنا فيه لعل كسيرة كدشي أمن بدرجة مقدمة عليك إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلق إيه؟ إيه بعد أكشوي بعد أربعة اللهم يا الله بنجدوني إنا نستجيب لليل من كان قفا بحبل جوارك da matsayinka ya Allah subhanahu wa ta'ala da igiyar makwabtaka da kai Allah lahu zuwa gare shi mana muna neman ka ya Allah subhanahu wa ta'ala da ka agaza mishi innaka lalle kai Allah subhanahu wa ta'ala zuwa fa'il ma'abocin cika alƙawari da zimma ma'abocin sauke nauyi ne subhanahu wa ta'ala don zai ba abin da ke nauyi a gare shi ne cika alƙawari Allahumma ya Allah ubangijinmu ihu ka tsare shi min fitnatul qadam ka tsare shi daga fitinar ƙabari duk fitintunin kabari azabar kabari duk kwamata duk abubuwan da ke cikin kabari ya Allah ka tsare shi wa min azabi jahannam ya Allah ka tsare shi daga azabar jahannam wai duk waɗanda suke ta cewa ba ba a kaza ba kaza suna magana wannan addu'a ba fi fi fi fi ake yi ba Allahumma ya Allah ubangijinmu Allahumma ighfir lahu ya Allah gafarta masa Allahumma ighfir lahu ake cewa ba Allahumma ghafirhu ba ba Allahumma ighfirhu ba Allahumma ighfir lahu ya Allah ka mishi gafara warhamhu ya Allah ka mishi rahama wa'fu anhu ya Allah ka yafe mishi baki wa afihi ya Allah ka tsare shi wa akrim nuzula ya Allah ka girmama masaukinsa wa akrim nuzula ya Allah ka karrama mazauninsa wa wasi madakhalahu ya Allah ka واغسله يا الله كوانك بماء دروا وثلج دكانكارة وبرد دسني ونقه يا الله كوانك شبات يفتفت كر من الذنوب ده دكا من ذنوبي والخطايا ده ما فكا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس كما يدعك وانك فارن تفاتي من الدنس ده دكي شيخ الإسلام ابن تيمية الصغير ابن القيم كينا yake تشوى duba ga ولا ابدا تكسنجي yace ya Allah ka wanke shi bina'in da ruwa wa sarjin da kankara umra wa barbi da abu mai sanyi saboda sai da zunubai da kuskure domin zunubai zafi suke da shi umra zunubi zafi yake da shi maganin shi shine ruwan sanyi shi yasa kake ganin idan yare yana cikin zafi zafi ya ne a nan ya kana ta asibiti da ana dangwala ruwan sanyi ana shafa mana gushi ya kan ci da ke ko qala rahimullah ka wanke shi ya fita kamar ya raka sabul abyad min ad-danas kamar yadda ake wanke farin tufafi ya fita daga datti wa abdilhu ya Allah ka musanya masa ka canza mashi daran da gida khaira min dari wanda ya fi gidansa ya Allah ka masanya mishi da gidan da ya fi gidan gidansa na duniya wa ahlan ya Allah ka masanya mishi da iyalai khairan waɗanda suka fi min ahalihi suka fi iyalinsu da yake da su a nan duniya wa zauzan ya Allah ka masanya mishi da mata khayran min zawjihi wacce ta fada kashi ta nan duniya Allahumma ya Allah ubangijin mu in kana muhsinan in wannan da yake gaban mu da muke mashi sallah in ya kasance mai kyautatawa ne ya Allah fa zid fi ya Allah ka ƙara ka ƙara a kyautatawa da yake maka ya ƙara in in ya kasance mai kuskure ne wata jawas an sayyi'ati ya Allah ka tsallake ka yafe kuskuren shi ya Allah Allahumma ya Allah ubangijinmu innahu lalle shi wannan fa kadama zalabika tabbas ya riga ya iso zuwa gare ka ya sauka zuwa gare ka an ta kai manzuli bi kai ne fiyayyen ne mishi masauki ya Allah faqiyyan ila rahmatik ya Allah wannan fa mai bukatar rahmatin ya Allah wa anta ghaniyun an azabi ya Allah kai kuma ka wadata da bari mishi azaba ko da ko da bake mishi azaba ba abin da ya same ka ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum kana Allah shakiran alim اللهم يا الله أبنجم ثبت عند المسألة منطقة يا الله كتبت da كيسا ألوك تبدأ أكي مش تنبيع قلوا رب لوك تبدأ أكي تنبيع قدري ya Allah ka tabbatar da ya amsa tambayar na Allah ta ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya bil akhirah Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani suka aika na ƙarfi a duniya da lahira to da na tambayi ta kudin da zai ce ha ha ha ha ba a'a zai tambaye shi na ce mar abin nan wa anna kullu muqad za a tayar da shi za a tunkurar da shi a bai a ranar kiyama ba يأتي إذا مات العبد يوم القيامة جاء بما الكأهاب إذا بارا ومت مرارا القيامة بارا بينا يأتي متائم على نار القيامة وأما كل مقعد مسؤول كل من يكون برادة أتاي بشيء أورا سأظام بشيء أمي تنبيع مر مر الدواء إذن جدي وما الدين منون الدين وما الرسول وما الرسول وما منذ أكتوه وعند ذلك يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا أو أن لوكتي سي الله المهيمن يتبت بوقت سكي إيمان سأنسى تنبيه يا الله كسنيا مشكين ويمكن المرتاب بأن يمكن المرتاب عند ذلك بأن ما يريده مهالك a wani lokaci wanda yake shakukan ubangiji ake gana addini ba kuma gani wasu ne kawai an zafin addini to a wani lokaci gaba ɗaya zai sami ya ƙi cewa makomar shi ita allah halaka kawai nan bai tsaya ya bi Allah ba bai tsaya ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya ya bi addinin Allah hidima ba kuma da waɗannan su ne tambayoyin guda uku da zai mutum a kiyama wala tattabi fi qabr ya Allah shi a kabarinsa bima la taqata lahu bihi da abin da ba zai iya ba wa alhiqu bi nabihi ya Allah ka riskar da shi shi ka da shi da annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata addu'a ta take wannan bayan mutum to amma miski Allahumma ya Allah ubangijinmu la tuharrimna ajra kada ka hana mana ladansa ladan wannan sallar ya Allah kada ka hana mana wala tuftinna ba'da ya Allah kada ka fitine mu bayan sa akwai waɗanda suke akwai bayan Allah da suke zamansu a duniya rahama ne ga al'umma tafiyar su kuma fitina na fata muka fahimci wannan da yawa in ka duba a da da yanzu za ka ga abubuwa da yawa waɗanda suke cike abin da Allah ta'ala ya bayyana abin da rasuwar su fitina ce ga al'umma kamar wa eh a yau da daga farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka san da bai rasu ba da ke wannan wani wani zai ce bida wani zai ce sunna ba eh dubu da sosa sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubura da sosa sunna abubakar a sayyidina umar tun da ake kisan sayyidina umar har yanzu duniya ba ta samu zaman lafiya ba ɗaukwa da shi ya haifar da kisan sai na Uthman ya haifar da kisan sai na ina ba ta mutum suna mai kyau har yanzu dubu da so malam gafar Allah ta'ala ta kan shirga fara Allah dubu da ya zama fitina al'umma gubar da yana rayuwarsa shi wala taftina ba'd akwai malamai ta yawa waɗanda yake rasuwarsu rasuwarsu ta zama bala'i ga bayan mutane waɗansu abubuwan da za ka fahimci wannan addu'ar ba sai ka ga wasu abubuwan murafa Allah ta'ala zaka su bin basu Abdul aziz bin abdullah bin bas allah ya ji kansa da gafa قال رحمه الله تقول ذلك بإثر كل تكبيرة أبايا قوة تكبر ذاك في الوانا bayan kowace kabbara za ka faɗi wannan bayan kowace kabbara in ka lura nan sai ya canza shi duka in gaji a bayan da muke ɗazu mun rara ba bayan da muke ɗazu za ka fatiya a farko ko أغنى سيكا والحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء وهو على كل شيء قدير ta magana ne kan addini malam mun fada da su cewa dariƙar shi ake yi in mace yana da wasu abubuwa da yake da su a ɗarikarsa in yana can yana ɗarikar sai ya zo can ya ɗariƙa ya kayansa amma in zuwa kan hakar addinin musulunci to zai yi abin da yake addini isa malam da ya tashi kayan salati sai kayan salatin da yake na addini daga ce dama ya na ƙarfi daga ibn abi kuma da ke ko ba wai ya faɗa ba ne dama ba shi ko ibn abi dama sunni alu sunna ne tsantsa wannan duk littafin sun tabbatar da wannan littafin risalar shi ma sai da ce a kuma وتقول بعد الرابعة ما لو تبان كي كبرة تهدو كفر تسلم سكتي اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وفائدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا واغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزمة والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الأحياء حال ينرزقني bayana da fata bane al-ahya'i minhum wal amwat Allahumma ghfir lahzina ya Allah ka gafarta ma rayayyun cikin wa majjitina ya Allah ka gafarta ma matattun cikin mu to kuma ina ne ya kuma a zo a zo a ce a bada ladan tini wato jahilci wani ke cewa wanda wani sai ƙari ne za a ce wato duk jahilci ne ke haifar da waɗannan gashi a addu'a ta yi addu'a Allah ya gafin mu Allah ya zaka kama rayuwar mu wa majiki da waɗanda suka rasu mu to kuma zai harika da shiga ba ta za a shirya addu'a a kawo addu'ar uwa a kawo addu'ar uba a kawo addu'a kaza a kawo addu'a kaza a kawo addu'a kaza dan a karkasa a karkasa iya wa habirina ya Allah ya gafarta ma waɗanda suke nan yanzu muke sallamin da shi wa ra'idina ya Allah ka gafarta ma waɗanda ba sa nan wa sahirina ya Allah ka gafarta ma ƙananan cikin mu wa kabirina ya Allah ka gafarta ma manyan cikin mu wa zakarina ya Allah ka gafarta ma mazan cikin mu wa unsana ya Allah ka gafarta ma matan cikin mu wani shi gaba innaka ta'lamu mutaqallabana ya Allah lalle ka san makomar mu wa mafwana ka ta'lamu mutaqallabana ka san majuyar mu wa masuwana da makomar mu waghfir lana ya Allah ka gafarta mana wal walidina ya Allah ka gafarta mana iyayenmu wal man sabaqana bil iman ya Allah gafarta mana duk waɗanda suka rigaye mu yi imani tun daga tsohuwar kushewa har sabuwar kushewa to kuma za a zama kafe guda ana ta addu'a alamun da suka yi wannan addu'a su san mece wannan addu'a ba amma yi kenan maghfiratul asl ya Allah gafarta mana gafara yankakkiya tabbatacciya ya Allah wal muslimina ya Allah gafarta musulmai baki ɗayan su maza wal muslimat da musulmai mata baki ɗaya wal mu'minin da mu'minai maza baki ɗaya wal mu'minat da mu'minai mata baki ɗaya al ahya'i minhum ya Allah ka gafarta ma rayayyun cikin su wal amwat da waɗanda suka rasu in zuwa ga shiga ciki eh adadin da kuku uku ne kuku hudu ne kuku biyar ne kuke sallah duk wannan tashi qal allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi ala al-iman wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahi wa as'idna bi liqa'ik wa tayyibna lil maut wa tayyibhu lana waj'al ci gaba da cewa ya allah man ahyaitahu minna ya la duk wanda ka rayar da shi a cikin mu fa ahyihi ala iman ya Allah ka rayar da shi akan imani to Allah kun ji addu'a ya Allah duk wanda ka rayar da shi a cikin mu ka rayar da shi akan imani yana da shawara kun ga duk da aka rubuta ko gaba gaba aka rubuta sai mutum ne dinga kokari yana maimaitawa ko da bai kai layi duka ba za ga akwai alamar wakafi da ake sawa a akwai alamar aya ko da iya na mutum ɗauke dinka ɗauka ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har ya rike addu'ar baki baki ɗayanta ina fata mun fahimci da kyau wa man tawaffaytahu minna ya la duk wanda zaka ɗauki ran shi a cikin mu fatawaffihi alal islam ya la ka dauke da wasu wannan musulmi wa as'idna bil qa'id wa as'irna bil qaik ya allah ka faranta zukatan mu da haduwa da kai wa tayyibna lil ya allah ka dada amu ga mutuwa wa tayyib lana ya allah ka dada da mutuwa ga mu kamar ya wajja al fihi ya allah ka sanya hutun ya zama shine mutuwa ita ce ta zama hutu da ake allah ya sa mutuwa ta zama ya Allah ka sanya mutuwa ta zama mutuwa gare mu mutum ga wani mutu bai ce ai shi da ya sani ba da ya sa abu haka ne da ya shekara dubu daya a ce ya riga ya mutu ka sanya wani mutum don bai san me zai je kira bane yana da ake ta Allah ba ku Allah karbe amma kuma ba ya hana ba ya hana mutuwa waj'al fi rahatana ya Allah ka sanya hutunmu ya hutunmu mutuwa ta zama mutuwa gare mu wa masarratana ya Allah ka sanya mutuwa ta zama farin ciki a gare mu bayan ka ce nan summa tusallimu sannan sai ke sallama kace wa as'idna bil qaid ya Allah ka faranta ranmu da haduwa da kai ya Allah ka sanya ranmu mu fari ya Allah ka samu haɗu da kai ka sarrafa ko ya Allah ka samu haɗu da kai to waɗannan su ne addu'o'i da mutum zai yi ina fata mun fahimta wannan da kyau idan ka rike su duka shi da alamu muka faɗa da su in ka ce Allahu akbar sai ke alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim har zuwa kashi sai ke Allahu akbar sai ke Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad har zuwa kashi mai kenan sai ke Allahu akbar sai ke اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن عمتك أنت خلقته ورزقته ko ɗaya daga cikin Allah hukan da karki duka isa ga an rubuta Allah waɗanda babbar wada. dan ka gane daga wannan Allahumma zai wannan Allahumma zai iya zai ba baka damar ka rike iya wannan in ka je da ka je da ka saka ɗauki daga wannan Allahumma din zuwa wannan Allahumma isa ga an rubuta an sa maka babbar wada. haka yake ko yawa sai zama na zai taimaka maka sosai da sosai wurin dukewa kabbara ta ne kenan ta uku sai ku sake Allahu akbar kabbara ta nawa ta hudu Allahumma ghfir li hayyina wa mayitina wa hadirina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina in kuma abin da ka rike shi ne Allahumma ghfir lahu warhamhu Allahumma ghfir lahu warhamhu sai ka ci gaba da yin wannan ina fata mun gane wannan dake qala rahimahullah wa in kanat as-salatu ala mar'atin qulta Allahumma Allahumma innaha amatuk ثم تتمادى بذكرها على التأنيث غير أنك لا تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا يزمالا زي تنكئر الإله زي بيان أكا أبن لشفوسو كل شو كل شيء صلى سيتش وإن كانت الصلاة على امرأة إذا صلى ما تأكي ما تتكرسوا kun ga ɗazu muna kuce Allahumma innahu abduka kun ga ko Allahumma ghafir lahu Allahumma qihi kun ga duk lamiyar namiji sai ma ne ce in kana tu salatu al mar'a idan sallan mace ce kulka sai ka ce Allahumma ya Allah ha amatuka wannan baiwarka ce na ɗazu Allahumma innahu abduka bawanka ne in mace ce ka ce Allahumma innaha amatuka ya Allah bai wakaci summa ta tamada sannan sai ka ci gaba da zikiri aha aha aha da ambatan ha ha alat anis wanda ke nuna mace kulura اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها لنظر في إحسانه kulura ko اللهم إنه إنها ha نزلت بك رسول sauransu. غير أنك لا تقول سيدنا إذا كتبا وأبدلها زوجا خيرا من زوجها ماذا كتب يا الله كتنزى متى مجي ما في الهير بمجي تبا الهالي أتن كاتي وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجها من زوجي كمثلا يعني da mata da tafi wannan ta ganyi wannan sissifiyar ne take amma wancan kuma mata aljanna tana can sana can sana ta murna da zuwansa qala rahimahullah li'anna qad takunu zawjatan fil janna domin tukan yi ita matar shi ta duniya ta zama matar shi a aljanna da zaujiya abin li'anna domin ita qad takunu zawjatan fil janna takan yi ta kasance mata ce a aljanna da zaujiya fi duniya ga mijinta na duniya ayyukan ba ma za ka ka musanya maka da wani miji domin takan iya yiwa ta zama mijinta na duniya shine mijinta na lahira ونساء الجنة سولات الجنة مقصورات على أزواجهن أنت تقيتاسوا بماذا جنسوا كلي لا يبغين بهم مثلا باسا بقاتا تنجنسوا سمات الجنة باسا بقاتا أتنزى مسو ماذا جنسوا حور مقصورات في الخيار وإن أدركت جنازة ولم تعلم أذكر هي أو أنثى قلت اللهم إنها نسمتك ثم تتمادى بذكرها على التأنيث لأن النسمة تشمل الذكر والأنثى وما أبو نجبة إذا أنت بتسامو أنا صلى جنائزة كيف كان بغير تسامو أنا بك سمى مثل يقول إن قال إن مثل اللهم إنه إما تتي إنها تظن بسم قوة تبارك وتعالى ما تنسى wannan ina mutum kun gane wani da kyau sai ce wa in adarakta janazata in gaba ka riski jana'iza walam ta'ala baka sani ba a zakaru zuwa unsa mace ce ko namiji a zakaru biya namiji ne unsa ko mace aga a hausa an a larabci an fara gabatar da namiji akan mace amma a hausa ya ce mace ko namiji kulta sai ka ce allahumma innaha nasamatuka ya Allah lalle wannan halitta ka ce na sama wannan gawa da ke gabana halitta ka ce sun mace ta ma da bi zikiri ha ala ta'anif sannan sai ka ci gaba da ambata ha ha Allahumma innaha na sama kada nazala bika Allahumma ghfir laha warhamha ita wannan halitta taka ka san ta ce ko namiji ba ita ko lafazin halitta ta ce ta namiji ba ta ce زوج لأن النساء متى ضمن لفظ هلكة تشمل الذكر والأنثى تاقوا شما قال رحمه الله وإن كانت الصلاة على طفل أو ما تقدم من النية والتكبيرات والدعاء غير أنه يستحب أن تقول بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم kun ga mun farko mun magana akan sallar jana'iza namiji babba a ganin namiji babba muka ne muke magana akan mace nawa kenan muka ne muke magana akan baka san ko yayi da mace ne ko mace ce ko namiji uku to mun zamu magana akan karamin yaro shi ya kusan duk iri ɗaya ne isa ma na yace wa in kanatu salatu ala tifli idan sallar jana'iza ta kasance ta karamin yaro ce ka sai ka ce ta taqaddama duk abin da ya gabata min niyya zaka yi niyya wa takbirat da kabarbari wa du'a'i da addu'a kenan duk ba canji in namiji ne yaran ka ce inna in mace ce yarinyar ka ce inna ghayra annahu yustahabbu sai dai an so an ta kola ka ce ba da sana'i Allah bayan ta yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاي صلاة كما زعل الله صلى الله عليه وسلم معنى كذا الصلاة معنى كذا بان كانت فاتحة كذا با صلاة على النبي كبرك تكتنا تقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وأجرا وثقل فيه به موازينهما وعاذوا به أجورهما ولا تحرمنا وإياهما أجرا ولا تفتنا وإياهما بعدا اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وعافي من فتنة القبر ومن عذاب جهنم تقول ذلك بعثر كل تكبيرة انت لما يقول اللهم إنه عبدك lalle wannan bawan ka ne kaga karaman yarinya ce kace Allahumma innaha amaduk wa bin abdik kuma dan bawan ka ne anta khalaqtahu ya Allah kai ne wanda ka halicce shi wa razaqtahu ya Allah kai ne wanda ka azabta shi wa anta amatahu ya Allah kai ne wanda ka dauki rayuwarsa wanda ka kashe shi ne amatahu ربنا أمرتنا سنتين وأحييتنا سنتين فأعطاكما بذنوبنا قال لا تخرج من سبيل ya Allah kai ne wanda ka karɓi rayuwarsa wa anta tuhyi ya Allah kai ne wanda kake da shi wannan ya nuna mana sallar jana'iza ba karma al'amari ba ce ko duba babu guda guda addu'o'i da ake zabga ga mutum nan mutum ya rasu ba abin da yake bukata irin addu'a a ce an tafi ana neman gero da ra'ayi babba an tafi ana masa an tafi ana sai ta addu'a ba addu'a mafi kyau mafi tsarki irin ɗaya tsaya in mai kai shi addu'a ah ba wai ya sa a yi addu'a ba ai baban shi ba sa wani wani ya sanadiyar zuwa shi duniya ba a'a baban da isa da jiyar zuwa kan duniya to ana kuma kan yabo idan yayi kudi yayi abin da yake ya sa wasu suwa baban shi addu'a ya san baban shi kuwa ai ba magana ya ce ya sa wani ya addu'a ba magana ya addu'a uku addu'a bakwai addu'a kaza addu'a kaza dole addu'a ga mamacin ka sai irin rayuwa ka ta fita sai irin rayuwa ka ta kare don haƙƙi ne ga mahaifinka ka dinga yin addu'a bayan ya rasu ka dinga sadar da zumuncin da yake sadarwa ka biya za su sa ka zarta da wasiyarsa in ba ta saba ma addini ba kai ka za ka yi kaza ka za kaza ka yi ba. amma kawai sai mutum a ce yana abuja ya to ya sa ma a ɗaga jana'iza don bai samu kuɗi ba ya sa a ɗaga a daga sadaka uku din a mai da wata kuɗi to da dama yana da kuɗi ne in ga ko ya cire ya samu zuwa da sai bakwai tukunna da haka duk an dauki abin da kuma ba addini ba ba ba addini ba ne mutu girma al'amari ya tsaya iya mahaifin shi addu'a ya tsaya ne addu'a kabarinsa ya tsaya ne addu'a a sujjada ya tsaya ne addu'a kafin ya sallama a kowace sallah ba ba wai kafin bakwai ba ko bayan bakwai to yanzu ya yi ne yanzu yana tsammanin daga ranar da ya rasu zuwa uku in ka addu'a shi kenan an manta sai ran bakwai shi ke na manta tseren arba'in shi ke na manta sai shekara kuma ka fahimci wannan addu'o'in nafa da yake shaci faɗi ne akwai wani yanki da na je a nan arewacin najeriya su kuma tara suke addu'ar aka ce addu'a tara duna addini ne ce ai abin da yake addini shi ne yake bai ɗaya don yake najeriya don yake indonesia don yake america don yake germany don yake mata duk inda addinin musulunci ne iri ɗaya ne amma dai gargajiya ce to kowa da irin yankinsa قال رحمه الله عز وجل اللهم يا الله اللهم اجعله لوالده سلفا يا الله كسنيا wannan jariri wannan karamin yaro ka sanya shi ga mahaifansa salafan wani abu ne da ya gabace su wa dhukhran ya Allah ka sanya shi wata ajiya ce gare su wa farqan ya Allah ka sanya shi wani alheri ne da ya wuce yana jiran su wa ajran ya Allah ka sanya wani lada ne na musamman da suke da shi wa saqqil bihi mawazinahuma ya Allah ka murya ma'aunansu ta sanadiyar da so yanin ma da suka yi rashin wannan yaro su iyayen biyu ka murya ma'aunansu wa abun bihi ujurahuma ya Allah ka girmama ladansu ta sanadiyar da so wannan yaro saboda rasa wannan yaro ya Allah ka girmama labin su wala tuharrimna ya Allah kada ka hana mana wa iyyahuma da iyayen shi biyu ajarhu ya Allah kada ka hana mana ladan wannan addu'a da muke ladan wannan sallah da muke mishi wala taftinna ya Allah kada ka fitine mu wa iyyahuma da su karan kansu da da bayan su bayan marasu karamin marasu ya zama fitina wallahi ba mu ba na su da kwana uku ko da kwana sai sai ce ai da wata wata ce tace ba zai zo da rai ba ko kuma ko ya zo kwana uku ne sai ka kuma bala'i ya tashi ko zuwa ko mutum da wata tace kai haka dai ga wasu guduntu kafin zuwan na lafiya kana bayan zuwan yaron ya koma ya ga guduntu kuma sun tashi ana samun waɗannan abubuwa ana samun ƙananan yara ana samun ga manya shine wala taftinna ba'd ya Allah karka fitina ba dan abin sai ma yawa ga fitina rashi da kai ga kuma maganganun sun taso ka rasa domin za ka rasa ina ba ta mafi kyau da kyau قال رحمه الله اللهم يا الله ألحقه ولا النار يا الله كرزك بشي بصالح سلف المؤمنين da magabata na kwarai nan mu ne da suka wuce magabata na kwarai shine ayyukan salafu salih لو كان شيء سلف كوا كيشوه تو كسمي دكتور أو نواسو ما بسلف أوان وجعل الله وجعل الله سلفا ومثلا للآخرين سورة جازك السلف الصالح ما جبت أنا قريب يلا ما كوا غير ما جبت أنا إذا أنت قال لك رزق بشي da magabata na kware daga cikin mummunai fi kafalati ibrahim cikin kulawar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa abdul darun khairan mudani ya laka canza mashi gida wanda ya fi wannan gida na duniya wa ahlan ya laka masanya mashi dangi ɗan uwa a khairan min ahli waɗanda suka fi yan uwan shi na nan duniya wa afihi ya laka ne afuwa ka yafe mishi min fitnatul qabr daga fitina qabari ku dubi da ake maimaita fitnar qabari fitnar qabari bala'i ce Allah ka tsare al'ummar musulmi ke daya wa min azab jahannam ya Allah ka tsare shi daga azabar wutar jahannama malam yace taqulu zalika bi isri kulli takbira a ƙarshen kowace kabbara za ka faɗi wannan addu'a a ƙarshen kowace kabbara za ka faɗi wannan addu'a za ta ƙulu ba da nan muna maganar ƙaramin yaro ne ba za ta ƙulu ba rabi'a bayan ka yi kabbara ta hudu sai ka ce allahumma ghafir li aslafina wa faratina wal man sabaqana bil iman اللهم من أحييته منا فأحيي على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم تسلم اللهم يا الله أبنجدني اللهم اغفر لأصلاحنا يا الله تدافر تاما وطن بسكر جايين ورحمة الله يا الله تغافر تاما تاما وطن بسكر جايين وأفراطنا يا الله كذاب تام وأن سكي تنسنا جرم ولمن سبقنا بالإيمان يا الله كذاب تام وأن سكي رجام الإيمان kasan kene wasu wadanda suka da zaka yi imani addu'a haka kai ba kuma wanda ka riga imani zai maka addu'a Allahu man ahyaytuhu minni ya Allah duk wanda ka rayar da shi daga cikin mu fa ahyihi ala iman ya Allah ka rayar da shi akan imani wa man tawaffaytahu minna ya Allah duk wanda ka dauki rayuwar shi daga cikin mu fa tawaffahu ala islam ya Allah to ka dauki rayuwar shi a musulunci tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin shine wala tamutunna illa wa antum muslimun shine wani zai gode wata dariƙa ya bana bakwai ya ce wajen da annabi ne ce dan dai karkace da ayoyin alqur'ani ne girma annabi annabi yaqub ya fara ayyan shi na musu wasiya fa to la tamutunna illa wa antum muslimun su kuma sun sun kawo wani jirgin kan'ana in ji yan isra'iliya ya nutse ya nutse da direban kenan Allah so wato mana fitintunu ne iri daban-daban wallahi fitina ce ta rayuwa fitina ce ta mutuwa sai ga wanda ke rayuwar bai huta ba wallahi babu muguwa asara iya rasa imani sallar juma'a ake a masallacin juma'a sallah ake a masallacin juma'a wasu sallah ta shafa bango suna ta shafa bango su wai suna shafa shi ba suna shafa shi malam mutane inda ilimi ne nufa ba inda mutane suka nufa ba jahilci ne na kare tare da mutane na kare wanda ke bincike ya nuna kai wasu ne kawai wata cocina ce ake da ita fa in cire kan cocina aka duk wata da kasa an ka haska shi a bango bayyana kun ne zo wani cikin da ka ci da son ka da hoto a ciki in dai ka haska bango zai bayyana wannan ai sai kiriya na sun zama da wannan daga bani da kai abubuwa suka abin nan ko ka samu toka da abin da ka haɗa su kuma gari ya haɗa wasu shugaban kan samari ba suka abin nan suka dinga sace mutane kuɗi kawai sata tukuru sata sosai ya da yara suka ake cewa ya mutane sa abin ya zake da irin waɗannan abubuwa to wai mutum in mutu sai ake jin muryarsa ko sai ake ganin shi a mafarki wata alama yake nuna a al'ada malam bahaushe wasu wannan su duk wasu da za su faɗa ne ba Allah ya sauke ana magana a mutu akan musulmi su suna magana akan wani jirgi can da ba shi da matuki wa man ta minna ya la duk wanda zaka dauke rayuwar shi daga cikin mu fa tawaffahu ala islam ya la ka dauke rayuwar shi yana musulmi wa ghafir fili muslimina ya la ka gafarta musulmai baki ɗayansu wal muslimat da musulmai baki ɗayan wal mu'minin ya la ka gafarta ma abin ma wa ghafir lil muslimin ya la gafarta musulmai ma za baki ɗaya wal muslimat da musulmai mata baki daya wal ya Allah ka mu'minai maza baki daya da mu'minai mata baki daya al ahya'i minhum ya Allah ka ma rayayyu daga cikin su wal da matattu daga cikin su ya Allah duk ka in ka kammala wannan thumma tusallim sannan sai ka ka ce alaikum wallahu to ga wanda ita ce sallar jana'iza kafin ta wala bai kawo na abu bai ce in kammala in an nan je a yi gaba a yi aika ba bai ce bayan ta kawai ga abin da ya kawo na sallah kun gane wannan da ke ko to amma malam ka ga abubuwa abin bar ta kai ci a makabarta an idar da an gama gawa abin da shari'a ta karanta shi ne kowa ya roƙa wa mace gafa kowa a karan kansa ya roƙa wa mamacin gafara kuma ka'ida wurin addu'a muna maimaitawa shine ke rushin shimfiɗa da karatu tun da zuci za ba karanta ka roƙa mashi gafara wataƙila minti biyu za ka iya wani kuma minti ashirin zai iya ba za ka zargi ne da zai ka ba kowa ya tsaya ya roƙa ma mamaci gafara to amma yan kwanakin nan ana yi abin da zama business ana yi ana cire kuɗi ana ɗora akan kamar fa a kan ku ana ta hada hada kuɗi kuma to daga in yayi launi zai zai rike sai da ayyuka ana ta ƙaro kuɗi sai ka tsaba ba su ne mutane sun isi karatu balle su gane haƙƙin su kuma mutane su kuma waɗanne sun isi kowa da su karatu sai dai su ga ƴaƴansu kaɗai su karantar da su ko da wani abu ana da yace shi ana da yace sai dai su tura ƴaƴansu haka al'amuran suke kuma sun hana sun hana mutane su yi su karatu sai ce ku kuma yan izala ne to in ku yan izala ne shi ya jima'u ne izala ne ba haka ake karatu a sakamar mutane mara su yi karatu su gane addininsu al'arsul bani isra'il ka sakarwa bani isra'ilawa mara su yawata a sakarwa mutane mara su zo su karanci addininsu kuma ya tona da ke ko a zo a karantar da mutane addini tun da ka fara karatun nan daga farko har zuwa nan ƙarshe kun ji abin da malam ya faɗa kuma addu'a ce gamammiyar addu'a ta shafi maza ta shafi mata ta shafi ƙanana ta shafi manya ta shafi rayuwa ta shafi matattu amma in mutum bai turo ya ba da kuɗi ba sai ya ga malam abin in ba an yi asara sai hana shi bara da yan shi a ce ai baya so a nan ne ƙetaren gwarfa nan ne ƙetaren gwarfa wani bawan Allah da ya rasu aka yi malam wani malami ne zai ce a fito da tamfal za a addu'a za a sauke qur'ani nan cikin yawon ne ce da shi ya tashi ba baban su bai ci haka ba ya tsaje mishi ita kawai malamin haka ake rayuwa me yasa ba sa waɗannan a gidajen talakawa nan babu ne kun gane wannan da ke ko sun fi son sun zama kaska raƙumar jini kuma addinin musulunci ba haka yake ba in kana liman in kana liman to haka za ka yi kowa amma ta wannan addu'a da mai ashimar ya kawo in dai kana ga in kana ganin wani fifi fi fi fi yi ta in kuma ku sai da an an jima da ai mai sai ga duk abin amuru da business kuma ba za a karanta da mutane ba wannan bala'i ina za a kai mutane kan wannan sallar jana'iza kuma sallar jana'iza addu'a ga mamaci shi ma sai an yi kasuwanci akwai ta sallar jana'iza ba da aka yi nan gangare fa da aka zo sallar abin nan sadaka uku ce na da ko bakwai cikin dai wannan sadakokin nasu ne da aka zo sai wani irin ama limamu ya ce an ce ko yana da ɗa shi ya mamacin yana da ɗa kuma ɗan yana abuja kuma an ce ya zo sai ce tututututututu Su nawa ake fara a kan masa kan kudi a gidan jana'i gidan addu'a su nawa ake yi sai ya gaba ɗaya su ɗin mutum ba ta shiga jikinsa ba kwata-kwata kawai zuƙan kuke zuƙan ku suke yi ga wannan ko masa ga abin da ke hannun da kuma suna tarbi ko hannun suna so su kauce shi Allah ta'ala ya sauke wani ko zai fita da cefanen shi ne gaba ɗaya gidan mutu zai can zai je tare kwana uban nan daga nan zai rubuta direction a kai abinci gida alhali ka'ida ta musulunci da zaran ka ga an ce an yi rasuwa gidan wani to za ka ba da umarni ne a gidanka abinci mafi kusa da za a girka a sa da su kullura na na ce karfe tara na safe karfe goma an yi rasuwa sai ka ce to abincin rana a sa da gidan mutuwa haka rasul mai faɗa da aka kamo da rasuwar ja'far yace isma qawli ali ja'far min ta'am ku yi da mutanen gidan ja'far abinci domin abin da zai shagaltar da su ya zo musu da me za su ji da girka mutane abinci ko kuma da jin safin mutuwa amma sai ga an ji an fasa rubu an ɗebo kaza an ɗebo kaza an ɗebo kaza an ɗebo kaza duk wannan abin ga rashin shi da aka samu ga abinci shi ake ta banka mota kusan da ba da suke ne sai a ah, ai ɗan izala wata ne shi sa. to amma astaghfirullah azum asta Allah ka yafe mana Ya yani su ba zan fara ba za mu istighfar ba. Allah kuwa ba haka ake rayuwa ba wallahi ba haka ake rayuwa ba a karatun da mutane addini to amma maganar ina karantar da su addini su ne za su ci dan a lokacin da ɗaya gane cewa mun mahajin shi addu'a ta fi kowace daraja kaga ko da ya zama kai ba zai ji cewa fa ce bakai za ka yi ba wai kai ne ba wai kai ne kan jirgin da shi ta rabu a'a shi ne kan jirgin kai da ka rabu haka rayuwar take Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare dukkan al'ummar musulmi Allah ta'ala ya gafarta musu wanda suke raye waɗanda suka rasu waɗanda suke raye Allah ta'ala ya tsarkake imanin mu ya dauke rayuwar mu na musulmai Allahumma alhaqna bis salihin ba na yi kokarin a ce mu kwatanta sallar jana'iza din amma na san an yi da sabuwar abu bace kowa ya riga ya iya a ka ya muku shan kwatanta ba na eh to bari mu bari mu kwatanta ta yanzu ai ko yana da alula ko yana da Allah ko to masu alula musulmi masu alula musulmi ce kabar bari na an kai kabara sai karanta kabara ta biyu karanta kabara ta uku kabara ta uku addu'a sarar musulmi Allahu akbar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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد الله اكبر اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه الله اكبر الله اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا السلام عليكم الله karatun sama jana'a ana shi ne a ɓoye na shi ne a bayyane don kowa ya kuma ya abin da da zai iya yi a bayyane shi shi kadai mun ke ko? shine تسلم سنة سيك سلم والله أعلم الله تعالى هما شيء وانكيك ya الله shi. Allah Ta'ala الله تعالى يرحم شيشي الله تعالى يسمع الجنة والمقومة shi. irin wannan hidima da malamai suke ba addini Allah ba abin da ya zama illa mu roƙa musu lafa Allah ta'ala ya fi musu baki da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk